faretin ya yi sabbin jami'an rundunar tsaro ta civil defense reshen jihar zamfara da aka gudanar a nan ya biyo bayan kammala karbar horo na tilas da suka kwashe kimanin watanni uku suna yi Matasan masu jini a jika har su 119 sun dai fito ne daga yankunan ƙananan hukumi goma sha hudu na wannan jiha. Gwamna Bello Muhammad wanda kwamishinan tsaro da lamarin cikin gida na jihar Zamfara DIG Mamman Safiya wakilta ya taya murna ga sabbin jami'an tare da tunatar da su nauyin da ya rataya a wuyan su na yin aiki ka riƙa don tallafawa faɗi tashin shawukan matsalar tsaro da ta'addabi jihar nan tare da baiwa rundunar tabbacin ci gaba da samun agajin gwamnatin jiha. Kalubalen nan ba karami bane gare su dole sai sun tashi tsaye kanan su guji duk wani abu wanda zai gurɓata ayyukansu irin rashawa da cin hanci. Babban kwamandan rundunar tsaro ta civil defense na ƙasa Dr. Abubakar Audi Ahmad wanda mataimakinsa ACG Kabiru Abubakar Alkama wakilta ya gargaɗi sabbin jami'an da su kauce ma duk wani nau'in aikin asha ko saba ka'idojin aiki. Kasancewar rundunar ba za ta yi wata wata ba wajen ɗaukar matakan ladabtarwa ga duk wanda aka samu da aikata ba daidai ba. Su zama mutane na gari waɗanda za su ɗaukaka sunan wannan organization namu ba waɗanda za su ɓata wannan sunan na organization namu ba. Tun farko a jawabinsa, kwamandan rundunar tsaro ta civil defense mai kula da jihar Zamfara, Athanasius Sparks ya jinjina wa babban kwamandan rundunar na ƙasa Dr. Ahmad Audi Abubakar bisa faɗi tashinsa na kawo sauye-sauye da ke da manufar bunƙasa ayyukan rundunar tare da yin kira ga matasan da aka yaye da su ɗabbaka ababen da suka koya a lokacin horon yana mai jaddada godiyar rundunar ga gwamnatin jihar Zamfara bisa irin ƙarfafawar da take masu matasan waɗanda ke cike da farin ciki da karsashi ciki har da mace tilo da ta jurewa ba da wannan horo tun daga farko har karshe sun yi alwashin yin iyayensu a fagen samar da tsaro a wannan jiha. Za mu tsaya iya tsayin daka wajen kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Ina so ni ma in zama wani daga cikin mutanen da za a yaƙi bandit. insha Allah. Baya ga nau'ukan fareti daban-daban da suka gudana a lokacin bikin, an kuma karrama uku daga cikin matasan waɗanda suka fi nuna ƙwazo a yayin gudanar da wannan horo. Jamilu Ibrahim Gusau.